Ƙasa da awa 24 da hedkwatar sojin ƙasa ta Najeriya ta miƙa wasu manyan jami'anta guda goma sha biyu ga hukumar AFCC. Biyo bayan rawar da ake zargin sun taka a badakalar sayan makamai. Ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta cire wasu manyan hafsoshinta da a hali yanzu ke fuskantar binciken hukumar ta AFCC. Air Vice Marshal Ademola Jekemu ya maya gurbin Air Vice Marshal Alkali Mamu da a hali yanzu ke fuskantar binciken hukumar ta AFCC. Air Commander Clement Obeche shine sabon shugaban sashen kuɗi da kasafi na hedkwatar sojin saman Najeriya. ya maye gurbin Air Vice Marshal Adigun da shi ma hukumar EFCC ke tuhuma bisa zargin badakalar makamai. Wata sanarwa da ta fito daga kakakin rundunar sojan saman Najeriya, Group Captain Ayodele Famuyiwa, ta ce Air Vice Marshal Emmanuel Agungu ya maye gurbin Air Vice Marshal Ojowo da shi ma hukumar EFCC ke harara. Duk da dai canje-canjen ya kunshi kalin wasu manyan hafsoshi a rundunar mayakan saman Najeriya, amma masana tsaro irin su tsohon hafsan sojan saman Najeriya Aliko Irrashid Harun na ganin yadda sauye-sauyen ya hada da waɗanda hukumar EFCC FCC ke bincike a halin yanzu a iya cewar da walakin. A tsaro ya kamata wayannan mutanen su bar wannan matsayin da suke. Su ani sun fito akan cewa wayannan mutane sha uku din nan da suka gani hannun su dumu-dumu na ciki sun miƙa su ga EFCC. Kuma Air Force ita ma ya kamata ta fito ta ce kan cewa wayannan mutanen da hannunsu yake ciki akan wannan abubuwan ya kamata su ma a miƙa su ga EFCC. Masana tattalin arziki irin su Alhaji Aliyu Sale Bagare da ke zaman tsohon mataimakin gwamna a jihar Yobe na ganin ganin al'amura a Najeriya za su yi daidai, amma talakawa sai sun ƙara haƙuri. Muna buƙatar mu ba wa shi shugaban ƙasa lokaci ya ci gaba da gyare-gyaren da yake yi. Ba za a tashi kawai rana ɗaya a ce an gama gyaran abu ɗaya ka ga abin ya gyaru sarai ba. Abubuwa za su daidaita sai dai ni kiran da nake so in yi generally ga mu talakawan Najeriya. ba wanda zai zo ya gyara mana ƙasar mu sai mu ma kanmu mun ɗauki ƙudurin gyara Najeriya. Hassan Maina Kaina,

Mm-hmm. kurkaji mutum na tantama bai zo shara'a muriki ba a kai shi ga alkali abu ya zo ko tare da gaskiya da ya ji tare a gaskiya ba da ya daga alkali haka abubakar abubakar haka na zo kulka ga mutum ɗan kamana a kai shiga alkali abu a kai shiga ɗakin wakafi ya samu kama kwana biye kulka hito mai tambaya kai shi ka waɗi in ya matsu ya don girma